أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ko ba su san manzansa annabi Muhammad ba wanda Allah ya aiko shi zuwa gare su ba su san shi ba hakika sun san shi sun ga gaskiyarsa da amanarsa